بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci kuma a wannan yammaci na laraba na kuma takwas ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 27 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladi a wannan daura da muke gabatarwa kuma makan yi dauran ne a dukkanin lokutan hutu sannan muke kasancewa a darasi na ulumul qur'an a ɗaya daga cikin darussan da ake gabatarwa da kasancewa a darasi na ulumul qur'an a wannan darasi na ulumul qur'an kuma muna karanta littafi ne na annuqaya wallafar eh, jalaluddin abdurrahman as-sayuti Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahmashe shi Allah ta'ala ya sanya kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin gidan aljanna shi littafin annukaya kamar yadda muka sha maimaitawa littafi ne da malam ya tara ilimin muka guda goma sha hudu a ciki ilimi na biyu a ciki shine ilmu tafsir ma'ana mana karanta ilmu tafsir min kitabin nuqaya fi ta ashara ilman ilimi da yake magana akan tafsiri ko ulumul qur'an daga cikin littafin annuqaya wannan shi ne darasinmu kuma na goma sha hudu a cikin littafi ɗin yanzu za mu je babi na hudu ne inda malam ya ce wa min ha ma yarji'u ilal alfazi wahiya saba'a a tun karan fari malam ya mana bayanin cewar shi ilimi na ulumul qur'an da yake cikin wannan littafi ya kasafta shi ne zuwa nau'i 55 nau'i 55 bayan muƙaddima to yana da nau'uka 55 a ciki ya ce mana a babi na uku da ya wuce kenan ya ce wa min ha ma'ana daga cikin wannan 55 mayar ji'u ilal ada abin da ke komawa zuwa ga yanayin yadda ake karantawa ya ce a nan akwai abubuwa guda shida ya kawo mana abu na farko alwakfu abu na biyu aliftida'u abu na uku al'imala abu na hudu almaddu abu na biyar takfiful hamza abu na shida al'idgham waɗannan su ne malin ya kawo mana a matsayi yana magana a kan abin da ya shafi ulumul qur'an ba wai abin da ya shafi al'adau ɗin baki ɗayansa ba ai gaga bai kawo al'iqlab ba bai kawo al'izhar ba da sauransu isa muka ce galibin waɗannan ana tattauna su ne a ɓangare na fannin tajwid inda ake karatu kan ilimin tajwidi to a cikin dai waɗannan hamsin da biyar ɗin ya ce wa min ha karatu mu na yau kenan ya ce wa min ha ma yarju ilal alfaf daga cikin hamsin da biyar ɗin nan akwai kuma waɗanda suke komawa zuwa ga alfaf alfas ɗinsu su a karan kansu shi karan kanshi lafazin alkur'ani din sai mala ya ce wahiyar saba'a waɗannan kuwa abubuwa ne guda bakwai abubuwa guda bakwai su ne suke komawa zuwa ga alfaf ai alfafin qur'an alfaf alqur'an abu na farko a cikin bakwai din shine alharib abu na biyu almu'arraf abu na uku almajaz abu na hudu al-mushtarak abu na biyar al-mutaradif abu na shida al-isti'ara abu na bakwai at tashbi kullum da kyau ko haka za ku ga yana cewa wa minha wa minha ma yarju ila kaza wa minha ma yarju ila kaza so yanzu da muke magana kan abin da ya shafi yadda ake karantawa mun samu abubuwa guda shida amma yanzu da za mu yi magana kan abin da ya shafi alfaz tun alkur'ani mai girma mala ya ce akwai nau'uka guda bakwai a cikinsu nau'i na farko mala ya ce al-gharib al-gharib shi ne nau'i na farko da mala ya kawo ƙalar rahimahullah wa min hama ma yarji'u ila alfazi wa hiya sab'a ƙalar rahimahullah al-gharibu wa marji'uhu an-naqal al-gharibu wa marji'uhu an-naqal ƙalar rahimahullah ya ce daga cikin waɗannan nau'uka guda hamsin da biyar da suke komawa zuwa ga alfazul ƙur'an akwai abubuwa guda bakwai da su ana nazari ne akan lafuzan lafuzan daga ciki akwai alghari menene alghari ƙalar rahimahullah wa marji'uhu an naqal a ƙarƙashin algharib akwai abubuwa guda biyu ya ce algharib ɗaya kenan sai ce wa marji'uhu an naqal biyu kenan na farko menene algharib din al-gharib suka ce lafzun yahtaju ila bahsin anhu fi lugha lafzin yahtaju ila al-bahsi anhu fi lugha idan aka ce al-gharib shine wani lafazi ne da mutum ya karanta da ya a qur'ani kenan tunda muna magana ne kan ulumul qur'an in a hadisi ne ya zama gharibul hadisi in a hadisi ne ya zama gharibu na al-hadis in a qur'ani ya zama gharibu na al-qur'an idan aka ce al-gharib shine lafzun lafazi ne ya taju al-ba'th adu fi lugha da ake buƙatar sai an yi bincikensa a loga ma'ana ma'anar shi tana nisa ma'anar shi tana nisa ai ka sai idan kana karatu kakan samu waɗansu lafuzan ma'anoninsu a kusa suke wana ce na da kyau akwai waɗansu lafuzan kuma da sai ka ɗan ƙara bincike haka shi yasa a turanci ne kana da kamus ɗin turanci kun gane ko in a larabci ne kana da kamus ɗin larabci da wannan kalma fa sai ka duba qamus ɗinka to shi ne ake kira da algharib karka ce algharib wai baƙuwar kalma sai ka fassara gharib a matsayi na gharib baƙon abu ina fata mun fahimci ko wannan istilahi ne idan a hadisi an ce ma huwal gharib me ake nufi da shi idan ana an ce ma huwal gharib me ake nufi da shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau a darasi na ulumin qur'an da muke yanzu idan aka ce ma huwa al-gharib huwa lafzun yahtaju ila al-bahth anhu filoga shi shine lafazi da yake buƙatar sai an ƙara bincike a kansa a gundarin baƙin larabci wannan shine al-gharib shi kuma in haka ne kuma haka ne to za a ga ya zama nisu akwai kalmar da kai a wurin ga sai ka ƙara bincike a kanta amma a wurin wani ba sai ya ƙara bincike a kanta ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko za ga wani kalma ba sai ya yi bincike a kanta ba wani kuma sai ya yi bincike a kanta to kaga yanzu a nan tun da ulumul tafsir ne kai tsaye wannan yana alaƙa da tafsiri saboda ana buƙatar bayani wannan kalmar wannan saƙo take da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau misali misali faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul kafi وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أقوى تكلمة دبها قاني باتكي لقد قلنا إذن شططا أها وتيتي كلمة غريبة أو لنكا شططا هو شططا ita ce kalma gariba a wurinka faɗin allah marawakin sarki da ya ce ƙalati mara'atul azizi al'ana hashasal haƙƙo wata kalma ce gariba barakallahu fi ku faɗin allah ta'ala ƙul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq mun sami alfalaq mun sami khalaq wace ce garib alkhalaq ko alfalaq الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب أود أعرف ميتيتي كلمة غريبة غاسق إن كو وقب to kaga kenan ina ba muna gane garib asali ka gane surar matsalar ka gane menene garib din da za ka yi bincike a kansa kulwarar ku idan ka ce algharibu huwa lafzun yahtaju ila basin anhu fil to kaga kenan idan ka fahimci wannan zaka dinga samun su daban-daban qala rahimahullah wa marji'uhu an-naqal wa marji'uhu an-naqal asalin makoma kan abin da ya shafi al-gharibu shine an-naqal ka koma ka ruwaito daga maganganun magabata ba wai kai ne zaka ce kana ganin kalmar haka kaza take nufi ba kalmar nan ina ganin kaza take nufi a wannan ba shi bane wannan ba shi bane hisa ya ce wa marji'uhu an-naqal ilimi na gharibul qur'an da daddan ilimi ne wana ji da kyau ko da daddan ilimi ne na sanin ɗaiɗaikun ma'anonin alfafu na alkur'ani mai girma wanda yake asali ma shine ma'anar tafsiri shine albayan kullum da ke ko bayanu ma'ani kalamin lahi azza wacan in kan lura da kyau tun a zamanin sai na umar radiyallahu ta'ala anhu yake hutuba yake cewa faki hatan wa abba sai ya ce fa mal abbu wa faki hatan wa abba menene abu shi kan shi umar da kanshi ya ce fa mal abbu ce kalmar al'abbu ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan muna da takaitaccen tarihi akan tambayoyin da nafi'ul azraq ya yi ma abdullahi bin a akan waɗansu kalmomi na alƙur'ani a kaza wannan kalmar ta ƙur'ani ce in akwai ta a ƙur'ani larabawa sun taɓa jin irin ta kuwa na fata mun fahimci wannan da kyau kenan kaga tarihi na gharibul ƙur'an yana koma tun zamanin sahabbai ake tambayar kalma ta alƙur'ani da baka gane ta ba to kaga kenan in baka gane kalma ta alqur'ani ba ba kai ne zaka kakaba mata ma'ana ba kun da ke ko zaka koma zuwa ga inda aka yi wa irin waɗannan kalmomin hidima ne domin ka sami ma'anarsu domin ka sami ma'anarsu a manhaji da aka bi wurin rubutunsu wurin fito da garibul qur'an manhaji da aka bi manhaji ne kamar haka akwai manhaji na farko shine tartibu suwa tartibu suwa wani a littafinsa da yake magana kan garibar ƙoran ya bi surorin ne daga fatiha sai bakara sai ali imran sai nisa'i har zuwa min aljinnati wan haka ya bi ya zayyano su mana kowace sura sai ya rubuta sunan sura a sama in ya ja aya kalmar take gariba a ayar ita kaɗai zai yi bayani a kanta kulwar da ke ko ita kaɗai zai yi bayani a kanta to kenan yanzu idan kana son fassarar laƙada ƙulla idan shababa ina za ka duba suratul kafi idan irin wannan littafin ne za ka duba to za ka duba suratul alkafi sai tsari na biyu da malamai suka bi yana da matukar mahimmanci mutum ya gane wannan in ba gaba sai ce yana da garibar qur'an amma ya rasa yadda zai yi ta'amuli da shi bai sanya zai aiki da shi ba bai sanya zai binciko wata kalma da yake nema ba tsari na biyu shine tsari na alfin ba'un ta'un sa'un jimun ha har zuwa ya'u ma'ana idan ya ce babul alfi to duk kalmomi da ke cikin ƙur'ani da suke da wannan tsari na alfun su yake magana a kansu in ya kammala sai ya je ba'u in ya kammala sai ya je ta'u in ya kammala sai ya je sa'u to yanzu idan kana neman laƙaɗa ƙunla idan shafafa a irin wannan littafi ina za ka je sai ka je babu shi babu da yi magana akan ne. a nan za ka sami shatata nan za ka sami shaitana nan za ka sami kaza nan za ka sami kaza duk wanda ya fara da shinun nan za ka samu to idan kana neman al'ana has hasal haƙufa sai ka je ha in kuma a in kuma wanda ya bi tsarin surori ne ya je suratu yusuf sai na uku shine mai wahala sosai shine nizamu taqafiya nizam na at-taqafiya shi ne ya fara da harafin ƙarshe ya fara da harafin ƙarshe mana idan kana neman shatata to za ka je ƙa'un ne za ka je tun da ƙa'un shi ne harafin ƙarshe kun da ke ko shatata ƙa'un shi ne harafin ƙarshe to za ka je ƙa'un ne a nan za ka samu shatata in kana neman shaitana za ka je nunu ne in kana neman shaitana sai ka je nunin ba ka ji shinin ba to haka wanda yana da wahalar gaske sosai wurin ta'amuli da yadda in mutum bai fahimci ya ake yi ba saboda haka ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa ɗin to ku lura da kyau yana da matuƙar mahimmanci ka fahimci yadda ake gano kalma ɗin domin gano kalma yana buƙatar abubuwa kamar haka yana buƙatar ka san asalin kalma da ishtiqaqat nata asalin kalma din dama ai kaga wata laqal qulna idan shatata shidun ta'un ta'un ko yawa kullwar da ko yanzu idan mutum yana neman qala qafun alfun qala alfun madda sai lamu ina zai je qafun aha Eh? zai je kafin wawul lamun ne, kafin wawul lamun saboda wannan alifin ɗin asalin shi wawul ne asalin shi kawala ne asalin shi kawala ne in yana neman sara zai je sayara sayara kullu anan ne zai samu kalma ɗin domin asalinta yana koma zuwa ga hakan ne Faɗin Allah ta'ala lasta alihin bi musaitir sawawun ka karanta da sadin ko kuma da sinu lasta alaihim bi musaitin akwai qira'a bi sad akwai kuma qira'a bi si da yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira akwai bambanci in za ka kalmomin su. in za ka nemo su ta bangaren littafi da yi magana kan sura zuwa sura to kaga wannan yufuna bin nasri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sai kaje je suratul insan lasta alaihim bi musaytir sai kaje je suratu al-ghashiya mun gane wannan to amma idan kuma wanda yi tsari ne na alfin ba'un ta'un sa'un fa ina zaka je lasta alaihim bi musaytir aha mimu ban ji ba ba bi musaitir mimun mimun da wanda ya ce ba'un da wanda ya ce mimun duk sifar eh. za ka ai mimun eh, ziyada za'ida ce ai za'ida ce inda ismul fa'il za ka je sai tara sai fara ko da sinin ko da ko da sadu to daga nan ne sai ishtiqaq din ya kai ka har zuwa ga musaitir to idan kuma yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran fa mustati eh mustati wasan ce sinun wasan ce ta'un aha sinun duk ba ko daya to kun ga kuna ta magana ilimin nan yana buƙatar san sarfu ka san nahau yana buƙata ana buƙatar shi lazi domin ƙur'ani da larabci aka saukar da shi kuma shi sa dole ka san ishtiqaqat kuma haka ake ta tafiya tafsiri musamman idan watan tafsiri yayi watan azumi ka lura da kyau zaka je tsayara ne za ka ce ra in kana neman mustatil za ka je tsayar ne domin mustatil daga tsara ne aka ƙara mashi alifun da sinun da ta'un sai zama istatara sai zama istatara to kuma ƙa'ida an za ka yi bahas a littattafai na ma'ajim za ka cire hurufu ziyada ne in ka cire hurufu ziyada sai ba ka asalin mujarrad isa tun farko ake da fi'ili mazidi al-mujarrad wal mazid tun farko aka kasafta fi'ilin zuwa biyu akwai mujarrad wanda ba a mai ƙari ba akwai kuma mazid wanda aka yi mai ƙari shi kuma wanda aka yi mai ƙari idan sulasi ne mai harufa uku yana da fuska uku ko ka ƙara mai harafi ɗaya ko ka ƙara mai harafi biyu ko ka ƙara mai harafi uku to haka ƙara an ƙara mai harafi uku da alhamza ta farko da sinun na biyu da kuma ta'un sai zama istatara sai kuma ake neman ismul fa'il ɗin shi to kuma tunda ismul fa'il ne za a yi ma harafin farko za a mai da shi bimin batmuma sannan harafin kusa da ƙarshe a mai kasara a mai kasara kuma harafin kusa da ƙarshe a nan ita ce ya'u to dole kasara za ta zo kafin harafin da ya zo kafin ya'u shi sa ya zama mustatir to kun ji ta inda ishtiqaq din saboda haka yana da matukar muhimmanci mutum akalla ya samu ajurumiya a matsayin yaƙi da jahilci na nahawu ya samu ajurumiya na farko ya haddace ta na biyu ya karanta ta karatu na hakika a gaban wanda i gane ta daidai gwargwado ba wai ya biya ba kanshi shi na fata mafi wannan da Allah ta'ala ya mana jagora almuhim kun ga kun ga da ya ce gharib kana neman yufo na bin naziri wai khafo na yaman kana sharhu mustatira sai ka je ka ce kana ta neman kalmar kai wallahi baka gano mustatir din nan ba mustatira din nan baka gano ta ba baka san a ina zaka same ta ba alhali tana qa'un ya'un ra'un amma dole ne ka gano ishtiqaqat na kalmomi da usul nasu Allah ta'ala ya amfana da mu baki to bari yi wani gwaji inna na khafu min yau yawman abusan qamtarira na farko akwai garib a cikin ayar mecece garib a wurinka qamtarira kenan abus ba gariba ba ce cewa yi wata kalma ce gariba a wurinka ko a wurinki inna na khafu min yau man abusan qamtarira wacce kalba ce ghariba abusan yake kenan da kuma kamfarira wana shi da ke ko to yanzu ya za a yi idan za ka binciko wannan kalmar a littafi da aka rubuta a tsarin surori wacce sura za ka je tsoratun isa ɗaya idan kuma an rubuta shi ne a tsarin alfin ba'un ta'un sa'un wannan ina za ka je ainihin in ka je ainihin yanzu ka je babban gida sai kuma wanda sashi a ainihin din ainihin mhm. ainihin wawon ko ainihin nunu za ka je a ba sa za ka je a ba sa ainihin ba'un sino saboda wawon yana cikin rufin ziyada yana cikin alkimuni ha in ka je a ba sa to sai ya kawo maka abus a ƙarƙashi sai ya kawo maka abus domin abus shiga ce mubalagha ta abis shiga ce mubalagha ta abis shine abus fa'ul kenan shine fa'ul qamtarira sai ka je ina eh qafun mhm. yawwa qafun qam mimun ta'un ra'un qamtara sai ka je qamtara a layin sama ba za ka ga kamfarir ba za ka ga kamfara ne to in kana karatu karkashin kamfara sai a kawo maka kamfari ina fata mun fahimci mun fahimci karatun kutu Allah ta'ala ya amfana da mu baki da muttaki'ina fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira me gari ba ciki zamhari to kun lura da kyau shine al-gharib lafzun yahtaju ila bahasin anu fil to kaga yanzu ana buƙatar ka gano menene garib wanda lafazi ne garib ɗaya kenan sanan na biyu ya zaka ka yi ta'amuli da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau dangane da littafai da aka rubuta akan wannan akwai littafai da aka rubuta don musamman da akan shi akwai kuma littafai rubutu da aka yi akan shi kan shi garibul qur'an ɗin kenan a lokacin da ake waɗansu bayanai misali cikin rubutu da aka yi shi ba wai a kan littafin garibin ƙoran ba akwai kutubu tafsiri galibin littattafan tafsiri za a ga suna fassara waɗannan kalmomi gwargwadon tsawonsu tsawon littattafan tafsirin da kawo ruwayoyi da kuma gajartansu domin ta ɗinsu amma da lalla littattafan tafsiri mana an ka dubi raddul azhan ila ma'anar qur'an da tafsirul jalalaini za a ga suna tarkizi a kan fassara ire-iren ɗaiɗaiku waɗannan kalmomi ɗaya kenan ana samu a littafan ulumul qur'an ko a kawo maganar kamar yadda malam ya kawo ta anan amma bai kawo wasu misalai ba ko kuma a kawo kuma a kawo misalai ana samu a littafan ulumul qur'an sannan kuma ana samu a kutubu ma'anin qur'an za ga a littafi a rubuta kitabu ma'anin qur'an galibi za gaji yana magana ne kan gharibul qur'an amma da sunan gharibul qur'an akwai al mufaradatu fi gharibul qur'an na ar al asfahani al mufaradatu fi gharibul wannan yana daga cikin littafai na gharibul qur'an masu matukar kyau in dai mutum zai samu littafin gharibul qur'an to yana da kyau ya samu wannan kuma akan same shi ko a kasuwanninmu na nan gida Najeriya waɗannan littafai da aka rubuta su kan gharibul qur'an suna da wata miza mizar kuwa ita ce sukan ma'anoninsu da malamai suka tattauna yakan ɗoru akan wanda kake iya samu a cikin littafi na tafsiri saboda shi da mai asali ya yi shi ne don gharibul qur'an so zai kokari ga ya tara maka waɗansu ayoyi masu kama da irin wannan fasara da masu kama da irin wannan fasara musamman shi wannan da muke magana al-mufaradatu fi gharib al-qur'an na ar-raghib al-asbahani akwai al-uddatu fi gharib al-qur'an na abi muhammad makki ibn abi talib hamush al-qaisi wanda ya rusa gara ta 437 akwai kuma tuhfatul arib bima fi al-qur'an min al-gharib tuhfatul arib bima fil qur'ani al-gharib na abu hayyad al-abdulusi akwai tafsiru gharib al-qur'an na muhammad ibn isma'il al-amir as-san'ani mawallafin littafin subulus salam mawallafin akwai asiraju fi bayani gharib al-qur'an fi bayani gharib wannan na dan zamani ne na dr muhammad abdulaziz al-khudairi shi ya yi shi ne akan tartibul suwar ya yi shi ne akan tartibu na aswar akwai tafsirin eh, gharib al-qur'an na ibn kutaiba abdullahi ibn muslim ad abdullahi ibn muslim ad akwai gharib al na muhammad ibn jarir at-tabari akwai gharib al-qur'an wa tafsiri na muhammad ibn abbas ibn muhammad al-yazidi akwai gharib al na ahmad ibn sahal al-balkhi an rubuta littafai akan gharib al-qur'an sama da ɗari littafai akan gharibul qur'an sama da ɗari wannan yana isa maka da sakonni da dama kamar haka cewar ashe an bai ma ilimin kulawa sosai da sosai an bai ma ilimin kulawa matukar kulawa waɗannan littafai ba a lizabta cewar sai ka mallake su duka ba amma da lalle ilalla ka fahimci cewar ashe ilimin an mai hidima sosai da sosai in ka sami in ka na an raghib al-asfahani daidai gwargwado ya tattauna wannan a matakin farko na ɗalibin ilimi yana da matuƙar muhimmanci ya sami wannan littafi قال رحمه الله الثاني المعرب الثاني المعرب إذا كنت المعرب المعرب وانا جيري كيوكو المعرب abin da aka zama da shi larabci abin da aka zama da shi larabci isa suka ce lafzun ista'amalatul arabu fi ma'anan wuti alahu fi ghairi lokatihi wani lafazi ne da larabawa suka yi amfani da shi kuma larabawa sun yi amfani da shi ne duk da wata lugar da ba larabci ba tana amfani da shi a wata ma'ana قال رحمه الله wal والكفل والأواه والسجيل والقسطاس وجمعت نحو ستين وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق الإمام السيوطي كده وتلتاف مختصر نيت سوسي سوسي شيء لتاف أنا مجي قرأت النقايا في علم التفسير لتاف إني مختصر جدا إمام السيوطي يا تكيت أي سوسي سوسي don ku lura da kyau da ya ce algharib wa marjihu an naqal shi kenan ya kammala magana akan algharib kun lura da kyau ko kuma mun yi bayani daidai gwargwado littafan da za ka iya dubawa domin tantance wannan matsala sai al-mu'arrab malam ya ce kalmishkat kamar al-mishka da Allah ta'ala ya ce mafalon ruhi ka mishkatin fiha misbah al-mishka ita ce karamar taga da ake yin ta a jikin ɗaki ba ta riga ta huda baya ba a da aka same su a masallatai ana sanya musu a ci falfal ko aka sanya musu gwamma a sa musu fitilar kwai haka ku lura da kyau suka ce da yaren mutanen habasha ita ce alkawwa alkuwa ɗaya kenan walkiful wal kiful suka ce da yaren mutanen habasha gashi wal awwa arrahim wasu ji Wasu والسجيد والقسطاس ولا نوكي المكة faɗa guda biyar almishkatu alkifulu al'awahu asijilu alkisfas waɗansu suka ce waɗannan lafuza guda biyar da muka ambata ba larabci ba ne wana ji da kyau ba larabci ba ne ƙarar rahimahullah wa jumi'at na hawa 60 an tara ire-iren waɗannan kalmomi sun ma kusa sittin. bayan wannan biyar da muka ambata kenan bayan wannan biyar da muka ambata alƙaudi a subki ya kawo guda 27 hakan nan ibn hajar al-asqalani ya ambaci 24 hakan nan al-imam sayuti ya ambaci 72 72 ai ga kusan shi da lissafi mafi yawa ko to sai dai malamai suka ce sun kai saba'in da biyu ne lura da in ba a yi la'akari da madda ɗin ba abin da ake ne da madda shine asalin kalmar kamar an da aniya kaga ai asalin su ɗaya an fi hamimin an aga kalmar shi abin nan wannan kuma aniya duk dai ishtiqaq ɗinsu na asalin kalma din guda ɗaya ce amma baka raba kun su da suka zo za mu ce sun kai kaza to tambayar anan ita ce shin a ƙur'ani akwai abin da ba larabci ba hadda za a ce almishkatu da yaren mutanen habasha ne alkifulu da yaren kaza ne al'awahu da yaren kaza ne asjillu kaza ne ko alkustasu almustaqim kaza ne na farko dai ƙur'ani mai girma so ga da shi da harshen larabci haka Allah ta'ala ya faɗa ƙur'anin arabiyyan ghairu zai iwace وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تو دليلي سنتبت القرآن لا عرب شيني يا ذاك ما أتي أقوى أنس كلمومي دا بلا عرب شيبا ina fatan kun fahimci magana da kyau shi yasa malam ya ce wa jumi'a na hawa 60 an tara sun kai 60 sai malam ya ce wa an kara hal jumhur jumhur malamai sun ce a duka larabci ne duka larabci ne babu wata kalma da ba larabci ba saboda ai Allah madaukin sarki ya ce qur'ani ne da harshen larabci in ko zamu zo mu ce abu kaza ba da harshen mutanen farisa ne abu kaza da misalin mutanen habasha ne abu kaza da harshen kaza ne to kenan yanzu a qur'ani akwai abubuwan da ba larabci ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai waɗanda suka ce akwai suka ce eh ai ban yadda cewar akwai su waɗannan kalmomi in aka lissafa su nawa suke a adadin kalmomin ƙwar'ani gaba ɗaya saboda ka ai ba za su rinjayi adadin kalmomin ƙwar'ani gaba ɗaya ba da an ce kalma ɗari ko kalma saba'in ko saba'in da biyu ko sittin su ne ba larabci ba ai ba za su rinjayi sauran kalmomin duka ba kun bai ta da suka bayar amma da zahirin magana shine alƙur'ani mai girma babu kalmar da ba larabci ba Shi ne asali domin me domin da akwai da tun a lokacin waɗanda aka saukar da ƙur'ani a gabansu da sun yi inkari sun ce wannan ai ba larabci ne kuma ka ce mana da larabci ne ko Allah ta ala ya faɗa ce da lisanul ne yulhiduna a a'jamiyyun wa haza lisanun arabiyyun mubin to waɗannan kalmomi da aka kawo aka ce kaza da mutane Habasha kaza da mutane Habasha ba sai jamhurin malamai suka ce wa ƙalubi bi a'a ai waɗannan kalmomi da kuka ce da yaren mutanen habasha kaza ne da yaren mutanen kaza kaza ne ai babu cin karo A tawafuku ne Ya yi daidai da yadda larabawa suke faɗa ne irin arashin nan ne a yare kaza ana cewa kaza a yare kaza ana cewa kaza kuna ji ke ku yanzu yaren baba yaren wace kabila ce baba amma za ka ga mutane a'a za ka ce hausa ne amma dai mutane da yawa har manya-manyan ƙabilun duniya suna amfani da baba a matsayin uba mu je na gaba fadin Allah ta'ala wa ka haqqul hu Ƙul? i sai ka ce i ba larabci wace hausa ce tunda Allah ta'ala ce wa bi ka haqqul hu Ƙul? i haqqul hu wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na to i wa hausa ce haka zaka amsa ko ka ce i to yanzu ya ce akwai hausa a qur'ani wannan shi na da ke ko sannan sannan kalmar da muka amfani a karatun da muka yi jiya da ya wuce kalmatu abin nan tafajju wai ko wai ba ana tsayawa a kanta ba a ce wai a a wata kira ɗin to yanzu ita ba ana cewa wai in ka ga abu ya faru ka ce wai to sai a ce ita ma yau kaga kenan wani shine at-tawafuq shine at-tawafuq larabawa suna faɗa wani yaran ma yana faɗa sai abin ya daidai ba wai za a ce an cire ne da yin ba haka ba kowa sai ce a ƙur'ani akwai a ba hausa ba yaren shi sai ce a ƙur'ani akwai yaren shi ina fata mun fahimci wannan da ke ku saboda haka cewar alkur'ani mai girma babu wani abin da ba larabci ba a ciki shine abin da yake garau insha Allah ta'ala kenan alkur'ani mai girma littafi ne da aka saukar da shi da harshen larabci so kuma kullum tun da jumhur malamai sun tafi akan haka kullun ka inda jumhur suke tasla ka inda maganganun jumhur yake tasla ina fata mun fahimci magana ta da ke insha Allah ta'ala kuma ga jumhur kuma ga dalili ay Allah ta'ala ya nasanta cewar qur'anan arabiyyan ghairi zi yawaji saboda ka zamu dasa aya anan insha Allah ta'ala sai kuma a darasi na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik